ku danna subscribe kana ku danna rawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin namuna duniyar alajabi. a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wani saurayi ya maka budurwansa a kotu sakamakon ta auri wani wanda ba shi ba kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye mu da zaran mun daura tsohon saurayin amaryan hamid ali wato wato shugaban hukumar kwastam na najeriya ya nemi a biya shi dukkan kuɗaɗe da ya kashe mata a lokacin da suke soyayya tsohon saurayin hajiya zainab abdullahi yahaya amaryan shugaban hukumar kwastam na najeriya ya nemi da ta dawo masa da dukkan kuɗaɗe da ya kashe mata a lokacin da suke soyayya da suka hada da kuɗi na tafiye-tafiye da ya biya mata zuwa saudiya dubai uk da ƙasar china saurayin mai suna zubairu dalhatu malami ya bayyana cewa zainab ta yaudare shi ne domin ta tabbatar mishi cewa babu wanda za ta aura sai shi daga baya kuma sai ta tsallake shi ta je ta auri wani wanda ba shi ba wani babban dan jarida mai zaman kansa george omonya daniel ya ruwaito cewa babu tabbacin ko hamid ali ya san da wannan batu amma lallai ne tsohon saurayin ya ce ba zai bari hau ta haushi ba domin ba zai yi biyu babu ba alhaji zubairu ya nemi haƙƙinsa ne ta hanyar lauyansa inda aka aikawa da tsohon budurwar nasa takardar buƙatan biyan kuɗaɗen da aka kashe mata a shekarun baya da suke soyayya tare a cikin takardan wanda ta bayyana a kafafen sadarwa zubairu dalhatu malami ya buƙaci da ta biya shi kuɗi jimillan naira miliyon tara da dubu ɗari takwas da ɗaya da naira ɗari biyu da bakwai da kobo arba'in da biyar tare da dawo masa da katin shaidan aikin kamfaninsa da ya bata har wa yau shi dai wannan tsohon saurayin nata ya nemi da ta dawo da wasu kayan sawa kayan aikin kamfani da kuma kwamfutocin kamfani da ke hannunta da kannenta tare da maido da lambar mota mai dauke da sunan karamar hukumar bici da ke gunta lauyan ya yi barazanar cewa kin biyan kuɗaɗen tare da dawo da dukkan abin da aka bukata zai iya kaiwa ga ɗaukan mataki a dokance bisa umarnin alhaji zubairu malami duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na duniyar al'ajabi kada ku manta ku danna subscribe ku